il y a le stockage stratégique, c'est-à-dire on peut anticiper sur une crise qui peut venir. Akwai shirin rage yawan dabbobi na dubara, wato ana iya rigakafi dangane da wata matsala da ke iya zowa cikin watanni hudu zuwa biyar, a yanda kuma ake rage yawan dabbobin idan matsala ta faru, wato idan babu cawar dabbobi kenan, sa a sayar da dabbobin a karamin farashi. Mafi yawa lokacin matsalar cawar dabbobi yana zowa tare da na matsalar abinci na mutane. Matsala ta wajen makiyaya tana farawa ne tun cikin cikin watan Mars zuwa Abril. A bana wannan matsala ta fara a Nijar tun cikin watan Abril, tun kafin ma Abril. Yanzu haka dabbobi suna cikin matsalar rashin abinci kuma suna ta mutuwa. Ko haka na nufin da wuya a yi ta sayar da dabbobi a karamin farashi? Yanzu kan ba zancen rage yawan dabbobi na dubara ba ne. kar yadda su ne baki daya. Dabbar da a wani lokaci ana iya sayar da ita a jikka biyu yanzu sai a sayar da ita a jikka hamsin Kuma an bar zaben dabbobin da ya kamata a saida kowane iri saidawa ake. Alhali a cikin tsarin rage yawan dabbobi na dubara ba a sayar horar da masu nono da kuma masu samar da iri. A bana a cikin mafi yawan yankunan arewaci da gabacin Nijar an samu hasarar dabbobi. Ko me sa ba a kawo wannan zancen rage yawan dabbobi ba a wannan lokaci? Wannan shiri yana buƙatar tsari mataki-mataki tun daga yanki ƙasa har zuwa ga makiyayi. Wannan tsari ba a yi shi ba tukuna. Makiyaya ba su da labari daidai da hukumomi ko kuma ƙwararru da ke lura da al'amarin ruwan sama da lokaci. Wannan shi ke sa makiyaya ba su sayar da dabbobinsu a lokacin da ya dace saboda ba su sami labari ba. Saboda da kuma gwamnati ba ta yi wani kokarin ganin shirin rage yawan dabbobin ya kuma shirin sayar da su gaba daya ba kenan sai an yi kyakkyawan tsari idan ana bukatar komi ya je daidai a takaice ina sanar da ku kasar Nijar da sauran kasashen mu ba su taba gudanar da shirin rage yawan dabbobi a matsayin rigakafi ba n'ont jamais connu une véritable euh, déstockage stratégique.